da ce talaka mun tura wakili bai rana ba yabo Allah shi taimake ka babu abin da abbakin ciki na duniya a ce mu yankin yabo ba mu san unwanin dan majalisar mu ba ah. yanzu kare da karau abin ban takaici abin ban kunya wai har azaka a ce an aza gasa ta miliyan uku in an ka kawo aikin dubu hamsin da dan majalisar mu yayi mu yakiltar ya bude shagari a rasa shi nan yanki namu gaba ɗaya gaba ɗaya mutanen ƙasa ta ba su kosa akwai wanda ba zai tare a mai a shagari ba saboda abin da ka nama ko tsawon lokacin da yake da bisa mulki har bisa yanzu ne wani amaka ko suna ne kawai wancan ka shi wancan ba nan ba a kosan shi ba ba a kosan shi ba Allah ni ka ban yarda wallahi babu wanda ya sami haka Assalamu alaikum. Allah shi ta tamake ka barka da yini. Fitar ne kai da. Lahiya da kana da kuwa. Ina ko lahiya an tsere mana dan majalisar tarayya ya bar shagari. Ah, ah, Allah ya tamake ka. Eh. Ban dauka doka da hannuna. Shi ya sani to in faɗa ma. Ka ga nan. Eh. Duk laihuhuka dan majalisar tarayya na namu ya bar shagari. Na tara su na fayil ɗinsu. Wallahi kotu zanna da shi. ko da a tsige mana shi ko kuma mu al'umma ya bude shagalan mu tar mu shirga mu shege kashi kware ko <laughs> wallahi kware ko ina ina ina ku sani Allah shi taimake ka ina yabo ina ka Allah taimake ka ina shagari Allah taimake ka ina sauraren ka kwanta ka yanzu abin da kan kudi ba kudi ba cin kudi ba wata saurarwa tana haƙi wancan wancan dan majin ya bana Allah dan majin ya bana karu da wurin to alhamdulillah eh yanzu dan maje ya bu Allah ya taimake mu yanzu shi ya fito takarar dan majalisa mai wakiltar ya bar shagari. Alhamdulillah. To saboda haka ko kowa san halin dan maje ya. Allah shi taimake ka. Shin biri ya hau ce gaban za ina nata ga awakin sarakuwa to sun. Bare ko, bare ko Allah. Tun da ni ba ha gani. Bai huwa da kira. kujerar ga ta dan majalisar tarayya amma di ba da abubuwan alherin da dan majin ya buka yi ga al'umma wallahi ba shi shuka ya raba sana'o'in hannu ya koya ma matasa sola hanyoyi asibitoci don dan majin ya goya yi shin don Allah da annabi wanda ɗan ba mu zabai ba na rike da Allah ta duk wanda ajidan rashi dan ya izayi zaɓi APC ya bude shagar sai Allah ya sama al'umma gare lokacin da yan majalisar tarayya na kware masu unhani ga al'ummarsu su suke yankunan su suna taimakon mutanen su wasu su yi masallatai wasu asibitoci wasu hanyoyi shi namu babu abin da yayi bayan an yi kullara ya kama mutane mun yana nan mun ka aje ma sai ranar zaɓe ka to ka an a ganka ina al'ummar ya burka da Allah shi Allah ta ki ko yanzu dai kowa ya san ya gani ya ga irin halin da tabbacin haka sannan sanin kuna dan maji shekaran jiya da Allah kai shi toran kawa eh. kun ga irin sha biyu da arziki da aka na rance da Allah da ya zo toran kawa Allah shi ta tamake kamar su haɗe shi suka ji to don albalabi a to alheri na to di ba gani bai eh, ben ji mutum dubu biyu da ɗari da ishirin sun ɗaya sun da cancanciya albarkatun dan maji sun hakuma to saboda irin abinci gaban da sun haka yanayi to ni da yanzu Allah shi ta make ka tashi da ni a babu komi to Allah ba sai ka tafi kotu wallahi niyya ta mu ai ko dubba ta himu dauka ka tuka mun zaɓi ba shike na Allah ta Umar Yusuf dan maje yabo ya kai kujerar da majalisa Allah shi da Allah shi kai mu Allah shi kai mu kowa ne kai mu kowa ne kai tsira babu lahi da kade babu lahi da kade a babu Allah ta dan